والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون raƙumma da shanu da ake bayar da su hadaya a wajen ɗaki mai alfarma mun sanya maku su cikin alamomin addini kuna da amfani na addini da na duniya a cikinsu don haka ku ce bismillahi yayin soke su bayan kun jera ƙafafunsu cikin sahu suna tsaye an ɗaure ɗaya daga cikin ƙafafun dabbar saboda kar ta gudu idan sun faɗi a gefe ɗaya bayan an soke su to ku ci daga gare su ya ku masu hadaya kuma ku ba talakawa wanda yake kamewa baya roƙo da mabukacin da yake bara domin a bashi daga ciki kamar yadda muka hore muku don ku ɗora musu kaya ku hau kansu haka muka hore muku su suke bin ku inda za ku soke su don neman kusanci ga Allah ko kwa gode wa Allah akan ni'imar hore muku su da yayi